ya ku al'ummar musulmi ina so in yi wani takaitaccen tambihi kuma nasiha zuwa gare ni kaina sannan da al'umma musulmi baki ɗaya in kun lura cikin al'ummar da muke yanzu wato tarbiyya ta yi ƙaranci i'm sorry to say allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah subhanahu ya ce ya ayyuhal amanu ya ku suka yi imani ku ku kare kawunanku da na iyalanku daga wuta waƙuha nasu wal hijara wadda wannan wuta makamashinta mutane ne da duwar wasu alaiha mala'ikatun to sai Allah ya nuna mana irin mina ne mi siffofin wuta yace wuta tana tana da wasu mala'iku shidadun masu ƙarfi alaiha mala'ikatun ghilazun masu tsananin shidadun masu fi la ya asuna Allah ma amarhum ba saba ma Allah da duk abin da ya umurce su ya fa'aluna ma to umaru kuma suna suna aikata duk abin da ya umarce su kaka ba irin mu ba kenan shi yasa ga manan saboda Allah ya umarce mu mu bauta mai mu yi da'a gare shi mun ka kiya na yau ga dan Najeriya shi kai ne ba sai an faɗa mai ba bala'in da yake ciki ɗaya ya ishe shi ko korona gadi an ka bashi da ita wallahi ta isa balle ga bala'o'i nan wanga daban ga masu sata shanu ga kidnappers yau a sace ka kama cinikin ka kamar tunkiya mu sanin mu akwai aka ɗauka a kai kasuwa aka yi ciniki dubu biyar ka ci don Allah a rage ma a ko dai a yau mutum ya koma haka nan wanga bala'i da miya kama wallahi sabon Allah ne kuma wallahi in ba mu tuba mun ka koma ma Allah ba wallahi wanga kaɗan da an ta bayansa da shi duk wanda ya saba ma Allah ƙa'ida ta ƙa'ida ta Allah ya jarabce shi na fatar kun fahimta don haka 'yan najeriya ku tuba ku koma ma Allah kun dai yanzu irin bala'in da ake ciki yanzu kamar ciwon gaba wanda ya zuwa adabi mutane wanda aka ce ma coronavirus an cika mutane gari da yaya kowa ka jiya corona in ka buɗe rediyo corona social media corona wai ita corona ga mutunta ko aljani haba ba za ku ba za ku yi ba za ku yi tawakkali ga Allah ba ba ku mi Allah ya ce Allah ya ce kullan yusibana illa ma kaballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minin amma yanzu malaman da masu imani da jahilan kowa ya sade ina kun ka kai imanin ku ya kuwar musulmi ku ji tsoron Allah ba abin da ka samu babu abin da ka samu mutum sai abin da Allah kadar zai same shi na fatar kun fahimta don haka corona insha Allah mu corona yau babu abin da a corona ga dan Najeriya ka shinkafa yau mutum nawa kai ni ya kwana ya yi kwana biyar zuwa shidda ba a duka mai gida ne ba shi wanka ai shi tun kamin corona to ai shi yana ya daɗe da corona to ga ita a corona mutum da iyali ba a tuka mai to baka ai a corona ita a babba corona don haka ba komi na ba lafufukan muna don haka ya ku al'umma ku tuba ku koma ma Allah sai Allah ya jaye mu wa'in ga bala'o'i ya ba mu shugabanni na kwarai masu tsoro ne masu tausan talaka assalamu alaikum rahmatullah